لبيك اللهم لبيك Assalamu alaikum wa barakatu masu kallon da masu mu barka da kasancewa tare da mu a wannan rana mai albarka Africa TV 3 ta zo a filin arfa domin nuna wa 'yan uwa khutbar da za a gudanar a wannan waje mai albarka. A kamar ka gani yau insha Allah ta'ala mun zo hilin mahajatan jihar Sokoto insha Allah ta'ala za mu saurari wannan khutba da za a yi ta arafa sannan kafin nan insha Allah ta'ala za mu saurari kiran sallah daga baya kuma sai mu isa zuwa ga hutubar arafa. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاح حي على الصلاح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 بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين عن ربه سبحانه فصلى الله وسلم عليه في الأولين والآخرين وصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما ذك غفل عن ذكره الغافلون معاشر الحجاج اتقوا الله ربكم الذي خلقكم ورباكم واصطفاكم من بين خلقه لهذه المهمه واوفدكم الى هذه البقاع المباركه لتكملوا حجكم نسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين في سائر الاعمال معاشر المسلمين في الخامس والعشرين من شهر ذي القعده عام عشر من هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم اعلن للناس قصده للحج وجاء معه طائفه كبيره من المسلمين من المدينه وما حولها ومن ضواحيها ومن المدن الاخرى والبلاد الاخرى فشيعه الى الحج اكثر من مئة ألف من المسلمين ورد مكة ودخلها بعد أن لبى قارنا الحج مع العمرة دخل مكة في آخر الشهر بل في أول ذي الحجة بل في الرابع منه ومكث فيها بعد أن طاف وسعى ثم في يوم التروية في الثامن من ذي الحجة خرج مع الحجاج إلى منى وباتوا فيها ذاكرين لله تعالى وفي مثل هذا اليوم التاسع من ذي الحجة واصلوا مسيرهم إلى هذه البقاع المباركة حيث ألقى خطبته الشهيرة التي علمت فيما بعد بخطبة الوداع افتتحها بحمد الله والثناء عليه ثم قال لهم اسمعوا عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وفعلا كانت هي خطبة الوداع كانت هي آخر لقاء <coughs> مع المسلمين لم يتكرر بعده حيث توفاه الله بعد تسعة وتسعين يوما من هذا التاريخ قال في خطبته صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها داعم الإسلام وذكر فيها أسسه والامور التي <clears throat> من شانها ان تربطه وتجعله خالدا مخلدا الى يوم الدين قال فيها ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم الى ان تلقوا ربكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم ذكر كثيرا من الحقوق ومن أهمها حقوق النساء قال اتقوا الله في النساء اتقوا الله فيهن وذكر فيهن كثيرا وذكر بأنهن عوان لدينا وأن الله عز وجل ائتمننا عليهن ذكر كذلك حق الأخوة الإسلامية وأن المسلمين يد واحدة ثم ذكر أن ربا الجاهلية موضوع وأن دماء الجاهلية موضوعة وأن من أحدث حدثا في الإسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إنها خطبة تاريخية نستقي منها دروسا وعبرا كثيرة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يتقبل منا حجنا وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا jara وتجارة لن تبور إنه سميع Alhazai مجيب mu da wannan rana mai albarka. Rana ta tara ga watan Zulhijja. wadda muka taru a wannan farfajiya ta arafa domin tsayuwar arafa wadda ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce aikin hajji duk wanda yake a wannan fili namu yau babu shakka ya riga ya zama alhaji tsayuwar arafa ita ce ka kasance a filin arafa daga zawali zuwa abin da ya kai faduwar rana ko da na sakan ɗaya ne don haka dukkan mu a yau mun zama alhazai a wannan shekara ta 1443 don haka mu gode ma Allah Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah tabaraka wataala ya zaɓe mu daga cikin miliyoyin 'yan ummu musulmi a Najeriya da miliyoyin 'yan ummu musulmi a Afirka da ɗaruruwan miliyoyin musulmi da ke a duniya wanda kowane su yana burin ya kasance a wannan fili a yau amma Allah ya zaɓe mu mu kalilan ya ce mu zuwa wannan wuri wuri mai albarka wuri mai daraja yan uwa musulmi a ranar 25 ga watan zulƙada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shelanta cewa zai yi aikin hajji hajjin da shine na farko kuma shine na ƙarshe a rayuwarsa mutane sun yi farin ciki da jin wannan suka fito gaba ɗaya suka biyo shi gwargwadon iko mutanen madina da mutanen ƙauyuka da mutanen birane kafin ya iso makka sama da alhazai dubu ɗari suna tare da shi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya iso ranar hudu ga zulhijja ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi duk da yake ya zo da umra da hajji a haɗe kirani kenan kuma ya zo da dabbobi na hadaya kusan talatin da shida ko da bakwai sannan sittin da uku ko da hudu sai da na ali ya zo masa da su suka cika raƙumai ɗari haka yanke ma Allah su a ranar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ranar takwas ga wata ranar tarwiya kamar yadda muka ya zo mina da dubun dubata alhazai suka kwana a garin mina ko a filin mina suna ambaton Allah suna kabbarori suna talbiya suna labbaik Allahumma labbaik manzo Allah sallallahu alaihi sallam da aka waye garin Arafa hantsi yayi ya taso da su ya iso wannan filin da muke cikinsa ya tsaya kan wani dutse wanda alhazai sukan je can yanzu amma ya yi magana mai ma'ana inda yake cewa waƙaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif wartafi an batni urana yace ni na tsaya anan amma duk filin arafa mai faɗin kilomita goma cikin goma duk inda kuka tsaya ya yi ya ce amma kar ku sauka a batnu urana batnu urana yanzu an sa waya an kewaye shi don kada wasu daga cikinmu da ba su sani ba su faɗa a cikinsa don haka duk inda ka samu kanka to a cikin arafa kake manzo allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya yi sallar azahar da la'asar da mutane a arafa a fara tsayin arafa ya yi hudu ba mai ƙarfin gaske wadda a cikinta ya faɗi manya-manyan turakun musulunci waɗanda addini ya dogara gare su ya yi maganar tauhidi ya yi maganar haɗin kan musulmi ya yi maganar haƙoƙi ya faɗi cewa kowane musulmi yana da haƙƙin tsaron rayuwarsa wato jininsa kada a taɓa shi sannan da dukiyarsa kada a masa sata ko a zalunce shi sannan kuma da mutuncinsa kada a cuce shi a cikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana game da haƙƙin mata da ire su masu rauni domin Allah tabaraka ta'ala ya saya su a ƙarƙashin mu manzo Allah ya ce mu kula da su saboda kun gani su ne uwayen al'umma kuma duk al'ummar da matanta suka gyaru to wannan al'umma ta gyaru duk al'ummar da matanta suka lalace wannan al'umma za ta lalace don haka su ne zuciyar al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da haramcin riba kuɗi da ruwa ya ce duk ribar da aka yi wa a jahiliya an rusa ta kuma ya rosa ribar babbansa abbas ibn abdulmuttalib sane ya ce duk jinin da aka zubar a jahiliya duk wanda aka kashe a jahiliya a dakata a ja layi kada a sake kashe kowa amma daga yau duk wanda ya kashe za a kashe shi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya karshen hudubarsa ya yi magana yana cewa allah zai tambaye ku game da ni me za ku faɗa masa suka ce mun shaida ka isar da sako mun shaida ka isar da sako mun shaida ka isar da sako kuma ka yi nasiha kuma ka kyautata zuwa gare mu manzo Allah ya daga yatsansa zuwa sama ya ce ala hal ballag suka ce Allahumma na'am ya ce Allahumma fashhad ya soke ƙasa Allahumma fashhad Allah ka shaida na isar da sako zuwa gare su sannan ya ce kar ku tarwatse bayana ku zamo kafirai junanku suna dukan wuyan juna kuna kashin junanku wanda wannan ɗabi'a ce ba ta musulmi ba ɗabi'a ce ta kafirai ya ku yan uwa musulmi duk wanda ya samu kansa a wannan fili na arafa a wannan wuni mai albarka to abin da ya wajaba gare shi shine ya dage zuwa ga cin moriyar waɗannan awanni muna da kusan awanni shidda da rabi wanda su ne na tsayin arafa daga azahar zuwa faɗuwar rana waɗannan awanni ɗin duk tsawon shekara babu masu daraja da albarka a kamar su babu kuma lokacin da gafara take da sauƙin samu kamar a cikinsu babu lokacin da addu'a da take da sauƙin karɓa kamar wa'annan lokuta da muke cikinsu saboda haka mu dage ga ambaton Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu laƙanin arafa ya ce khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli du'a'u yawmi arafa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in manzo Allah ya ce abin da ya fi alkhairi yafi daraja da falala a cikin duk abin da na faɗi da ni da annabawan da suke gabani na shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wanda shine addu'ar ranar arafa don ya ku wa musulmi mu dage ga wannan addu'a ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd ala kulli shay'in qadir kada mu manta cewa ba mu tashi daga talbiya ba har yanzu lokaci ne na labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak har zuwa lokacin da za mu ƙare tsayin arafa idan rana ta faɗi mu gangara mu je muzdalifa inda za mu haɗa sallar magriba da isha jam'a ta akhirin kamar da manzo Allah ya yi da sabbansa sannan mu je jifa safiyar gobe to idan muka jefi jamarat mun gama talbiya daga nan ne kuma za mu iya cire ihrami musamman idan mun hada da aski saboda fita daga sabani a malikiya in ka riga kai jifa kana iya cire tufafi amma ba za ka shafa turare ba har sai ka yi aski to amma eh, hambaliya da shafi'iya kana iya eh, ba za ka iya cirewa ba har sai ka yi jifa kuma ka yi aski don haka mu yi jifa mu yi aski sannan sai mu yi tahalluli karami idan mun samu dama mu yi dawafi da sa'ayi hajjin mu ya cika kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hajji a cikinsa bai fasicci ba kuma bai yi alfasha ba to zai koma gida kamar yadda uwarsa ta haife shi zai koma gida gafartacce ba zunubi ko ɗaya tare da shi mu gode ma Allah da samun wannan ni'ima ko mu tashi tsaye ga addu'a ya ku yan uwana yan Najeriya babu wani lokaci wanda Najeriya take da bukata ga mu tashi tsaye wajen roƙon Allah ya saman mana saiti kamar wannan lokaci babu lokaci da muke neman rahamar Allah ya sa mana aminci kamar wannan lokaci babu wani lokaci wanda muka kai ma muna da buƙatar mu kai kukanmu ga Allah kamar wannan lokaci musamman muka tuna cewa wannan shine hajji na ƙarshe da za a yi kafin zaɓe na gama gari a Najeriya na shekara ta 2023 ba wata arafa da za a yi kafin zaɓe to ya wajaba gare mu mu dage wajen roƙon Allah Allah ya yi mana zaɓi na alkhairi Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni masu tausayin mu Allah ya ba mu shugabanni masu basira Allah ya ba mu shugabanni masu jajircewa Allah ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah Allah ya tausaya mana Allah ya ji kanmu Allah ya ɗauke mana fitina da tashin hankali da kidnapping da sata da fashi da makami da zubar da nan jama'a da cin mutuncinsu Allah mu ɗauke sarki ya karɓi hajjin mu Allah ya sa ya zamo hajji mai tsarkake mu a duniyarmu da lahiran mu addu'o'in da za mu yi ma iyayen mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da ƙasarmu da sauran musulmi Allah ya karɓe su gaba ɗaya za mu tashi mu yi salloli kamar yadda manzo Allah ya yi a zahar raka'a biyu sannan la'asar raka'a biyu shi kenan sai mu ci gaba da addu'a kuma mu ci gaba da tsayi ma'ana mu ci gaba da ayyukan arafa ba dole sai tsaye ba ko a zaune kana iya yi a gincire ma kana iya yi amma yana da kyau ka samu lokaci da za ka yi tsaye kamar yadda manzo Allah ya yi ka fuskanci alƙibla ka yi ta roƙon Allah buƙatunka ka yi ta kai masa kokinka ina tabbata mana cewa babu wani lokaci da muke da shi wanda ya wuce wannan wanda za mu kai ma Allah kokinmu Allah mu ɗauke sarki ya albarkaci wannan al'umma hajjin mu Allah ya karɓa ibadan mu Allah ya amsa jinenan da za mu zubar na dabbobi Allah ya sa su zama fansa ga jinenan mu da ake zubarwa a najeriya da sauran kasashen musulmi allah ya fidda da mu daga kangin fitina da bala'i da musiba ya ɗauke muna tashin hankali a ko'ina a najeriya da afirka da sauran kasashen musulmi gabaki ɗaya ala wa sallu wa sallimu ala man umirtum bi salati wa salami alai bi qaulillahi azza wa jal إن الله وملائكته يصلون على يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وعنئم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون